assalamu alaikum ta'ala barakatuhu jama'a ai gandi kila na to yake kyau madalla channel la kwa insha Allah channel la kala fu na awla man gani so ji kira ya badini insha Allah email ka raso awla so biya wasan ma am gani zan ni sama gana gana man gani ji kira ya badini insha Allah channel da insha Allah karma ku insha Allah kala email ka zan didi zan dan ne ku darasin dai ku kala email ka insha Allah sawa yan radimi fu ka ro insha ako na radimi ako bula ruje korma ma mare tele nan ba korma fuka tele lenin ba ko cidi anju forget your email beji ru tilo cidi bula ye ru ko forget your email ru dana beji ti ale nan ba ismi cidi anju create your account ru dana te ingai gulondon leni gulondon sa ingai email leni na email kasuwanci email business beji kasuwanci kani rolja india leni be email gai waya ni mi kani rolja ko email youtube so kani rolja tilo tilo ye mandali ni ngai mi gulando leni yawa sa gulando lenimi mi na fuka tuya lay barci ko mi kirami hangal lon kwalle video ari inshallah video sa rumma rolle ko akala woni ro email jikra email ka ni ro tiya sai dai kam gadir kami allah sa fuka tuya ismi na lamba tilwan lamba tilwan na chunum da runi mi alal misali alal misali dan yau chunum da na rurimiya kwana isi mai tiriya ko tu ba wani mai ko chu guron do rurimi biya misali ki a sa radimi yariya na radimi sange mi radimiya kwa kokori kokori sa fuka tu fuka ti mana wahala o fuka da ne dole ne na fuka ne ro bayani falalin diki saboda hangal lam kolle na nan kuskure da yon tilodi me ko kuskure ko kojawnama dole don sede ɗon kollumi hangallum danimi hangallum kollumi bidiwa gilar rumia ko a ganenimi na awamaji kawanum kandawoya kandawne cambuna mu awna amaji ba wasa lalle karunum kalkallo kalkallo shi yani bawa lalle sai dole mu kalkallo ko aibe awma yawun jama de kam kuru me uskun na torin na kuru me uskun na cidiyan kajawan dokan je tilo kenan kenan na isi miya na aradim tilo ya kawo kun dawo ya sa tilo ya kawo kun dawo ita na bi dole ba wai lalle sai kun dawo chambuna so kamuna kun dawo te chambuna so kala jun ba ba wai lalle dole sai kun dawo chambuna dole te ya radiki bi misali ne be kun dawo halla yau ki be kun dawo na lamba tilo ka kana biya ma'ana kun dawo halla ya tayro ko ke ambo a kun dawo kawo halla wa ke ambo tayro ko ba wako korona yi ti ya ko na zabi india ti kaw kin daw kin kaw kin daw ti kin daw no kin daw dawa ne kyambo kin me ndin mare kin folle ko ba wala dole sai koro ko kin daw da kalkalo ne be ti yara dike Allah misali dan janairu ti ma kin daw folle ko akona buro manda kaw kin daw dawa yana folle ko kin daw dawa yana ti folle ko to sai koko dan kin dawo haliki saboda ta ma wayannan a awon zala beji computer zala a wajen beji don biye misali maris ya da ke to ya kyau sai kwaro zabi ya kuwa ya ti kiro namdu bari kiro namdu mai uskun ci daji mai me uskun tori jo me uskun ba na isi mai lamba tilo uskun yi ni radimi koko yi pindi mi yi kiro ni hindi ni yi ni radimi hijra ru ni alal misali alal 900 alal misali hanimi mare duhal yer lar pilar ni uskun na ni ko pilar ni tululi ko pilar ni uri ko pilar gamma bi ara yin da mu pilar gamma da kwallike a karu ni ni ko bi misal na yaro dike alal misali kwa na isim radimi na isim radimi ni kamur walja na zabi ayi kamdu kam email ka zirana kamura kwa ayi ni kamor walja zabi tori man radimi na family ruzana te radimi kwar walja zabi india radimi u kwa kwa zabi india radiki inga yake sanga yake kwa sharda na yasa mace kakana kwa na radiki ru kristiya ne za radiki inga sara dukkan maji yawwa sana tuya kwa tu bi email din karkar da ce ma kira duk Allah misali kwa dau da has ha san dauda hassan akwai wonji dauda hassan aga kalkal beecu email nde maki ko dike diki an gaira diki na awro suya amla tu email din kalkal ngai kiraji beejin dole sai fu lamba ai kaki ko tu gade in kai gade ko in ke doye in ke guron doye kaki alam sali kwa da lamba la ye kaki indi indi tulur yawwa kwana ta kodina na ta kodina kwa na maji password tip kikyawo kikki alal misali biye lamba tip kikyawo lamba lamba tilo indi ya kutulu usku ya kame goje yao dole sai lamba ala ka kallimi alal misali da an ani ya kake ri kili kule ani na ako ani ta idiyo ani ta idiyo alal misali kwa ni ya kimi u alal misali awai ka kana garaki saboda na sirri rolina password kwa sirri rolina Yau akwa ni dama ma wanjin kwa. Yau akwa jina na tukwa awa na lamba waya kake. Lamba waya ya kake rolja na ra dike lamba talho ya kake. Ya kake rolja ya kona jakora kane rolja sikib ra dike akona sikib na te ra dike lamba sikce ko jama dole ime la kane rolja dole sai lamba ya kami. Ukar ma lamba ya uru zabi ta na kwa lamba ya kake awo sikib da ra dike. Yau akwa jin account daura kaza na akwa jin Dauda Hassan akwa jin cidiyan dauda hausan at gmail.com ai ma account a ma bi email kawo naman gare bawo yau wato ya kamar Allah yan wa da da karame bidiyo ne barke zan da bidiyo na lai da ko sannan kamar karame gare rutun ballo saboda insha Allah tana ran kala hunna awra man ganji jiri awra talho shafi jina ji kirai bari ne insha Allah awra yanayi internet da wuri ma so insha Allah kwa insha Allah tana la ji kirai bari ne tana tana da birni insha Allah ya kamar